Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da sittin, sai kuma kilohaz dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Lahadi 13 ga watan Janairun shekara ta 2019 suna na Sarfil Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kamuka wannan shirin a daidai wannan lokacin. masu sauraro sai a mana afuwa dangane da rashin jin kiɗe-kiɗen buɗe wannan tashar da muka saba kawo muku a dalilin samun tangaɗar na'ura da muka fuskanta amma injiniyoyinmu na aiki tukuru domin ganin an shawo kan wannan matsala bayan an saurari labaran duniya maimakon shirin zaɓe ko naɗi da muka saba kawo muku za mu kawo muku ƙarashin hirar da sashen hausa ta yi da manyan 'yan takarar shugabancin najeriya da suka haɗa da shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa a najeriya pdp alhaji atiku abubakar sai kuma rahoto na musamman da zai biyo baya amma kafin nan ga cikakkun labaran duniya sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce yana da kwarin gwiwa cewa amurka da turkiya za su wato za su amincewa da hanyar da za ta kare 'yan tawayen kwardawa da ke siriya bayan ficewar dakarun amurka daga kasar pompeo ya gana da ministan harkokin wajen Turkiyya kuma ya ce akwai alamun kasashen biyu za su amince da wata yarjejeniya da suke tattaunawa a kai pompeo ya ce abu ne mai yiwuwa su amince da yarjejeniyar ta hanyar da za ta baiwa turkiyya dama kare kasarta yayin da ba za su shiga harkar kurdawa ba waɗanda ba su da wata barazana kasar Turkiyya da yana kallon yawancin kungiyoyin ƙwardawan Siriya a matsayin kungiyoyin 'yan ta'adda kuma ta yi alkawarin kai musu hari. Barazanar dai ta kara ƙarfi lokacin da Amurka ta fara shirin kwashe sojojinta daga Siriya bayan da shugaban ƙasa Donald Trump ya bayar da izini. dan takarar shugabancin kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo martin fayulu ya kalubalanci sakamakon zaben a kasar a kotu yana mai ikirarin cewa ya kayar da abokin takararsa felix tishkedi da tazara mai yawa ta ranar juma'a kwamitin yakin neman zaben fayulu ya ce shi ne ya lashe zaben da ƙuri'u kashi 61 cikin 100 yana mai kwatanta yawan ƙuri'un da majami'ar katolika ta fitar wadda ta yi amfani da masu saka ido a zaben dubu arba'in a duk faɗin ƙasar fayulu wanda yanzu haka aka jibge sojoji a wajen gidansa ya nemi da a sake ƙidayar ƙuri'un zaben ranar alhamis amurka wato ranar alhamis amurka ta buƙaci jamhuriyar demokradiyyar congo da ta fitar da sahihin sakamakon zaɓar tana mai gargaɗin saka takunkumi ga duk wanda ya ƙoƙarin kawo tsaiko ga wato ga demokradiyyar ƙasar yau ranar lahadi ce ta zama rana ta ƙarshe da ya kamata a fitar da sakamakon zaɓen tare da rantsar da sabon shugaban ƙasa ranar 15 ga watan janairu hukumomi a ƙasar faransa sun ce wata gobara da iskar gas ta haddasa a wani gidan gasa burodi da ke birnin paris ta kashe 'yan kwana-kwana biyu tare da raunata wasu mutane masu yawa fashewar da ta faru jiya asabar ta farfasa tagogi da kofofi ta kuma yi watsi da motoci jami'an 'yan kwana-kwana sun yi ta zaro mutane daga suka raunata daga tagogi kuma suka kwashe mutanen da ke cikin ginin yayin da hayaki turnike da yake magana daga inda gobarar ta faru ministan cikin gida na faransa christophe kastner ya yi gargaɗin cewa gobarar ta yi barna sosai kuma ya ce akwai 'yan kwana-kwana wajen 200 da ke aikin kashe wutar to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya amurka da aka yi ya ƙara wato ya kafa tarihi a yau dinnan lahadi yau rana ta 23 wannan rufe ma'aikatan da aka yi ya zama mafi tsawo a tarihin amurka rufe ma'aikatan ya samo asali ne daga bukatar shugaba donald trump ta a samar da biliyoyin daloli a gina katanga tsakanin amurka da mexico wanda kuma majalisar wakilan amurka mai rinjaye da 'yan democrat ke da adawa da shi trump ya bayyana abin da ke faruwa akan iyakar da yunkurin mamaya to amma daga bisani ya ce ba zai ayyana dokar ta ɓaci ba a halin yanzu a matsayin wata hanyar samun kuɗin gina katangar da kuma kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan da aka yi a kalamansa na baya-bayan nan kan takaddama tsakaninsa da 'yan democrat wadda ta biyo bayan bukatar da ya gabatar ta kuɗi sama da dala biliyan biyar a matsayin kashi na farko na kuɗin gina katangar shugaba trump ya ce shi ya fi sanya ga 'yan majalisar dokokin tarayya amurka ta ka da kuri'ar amincewa da samar da kuɗin jaridar the new york times ta ce jami'an hukumar bincike ta fbi sun damu matuƙa da take-taken shugaba donald trump bayan da wato bayan da ya kori shugaban hukumar ta fbi james comey don haka suka shiga bincike ko shin yana zagon ƙasa ne ga muradun amurka jaridar ta ce wato majiyoyinta wasu tsaffin jami'an hukumar ne da wasu mutanen da ke da masaniya game da binciken waɗanda duk suka buƙaci a sake sunansu waɗanda ranar juma'a suka ce jami'ai sun shiga binciken sanin koshin shugaba trump na yi wa rasha aiki ne da gangan ko kuma ya faɗa gadar zaren da rashin ta shirya ba tare da saninsa ba jami'an sun gaya ma jamiridar cewa bayan korar komi a watan mayun shekara ta 2017 sun damu da yadda trump ya alakanta korar komi din da binciken da ake yi kan zargin katsa london a zaben shugaban kasar amurka

To masu sauraro kamar yadda muka yi muku alkawari a madadin shirin zaɓe ko naɗi a wannan mako za mu ci gaba da gabatar muku da hirarrakin da sashen Hausa na muryar Amurka ya yi da 'yan takarar shugaban ƙasa wato shugaba mai ci Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da kuma babban abokin hamayyarsa tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. Ai sauraro lafiya. da magana um, albashi mafi kankanta minimum wage ana ta jihar ja tsakanin gwamnatin tarayya kungiyoyin kwadago da jihohi jihohi da yawa sun ce ba za su iya biyan dubu ashirin da biyu ko ashirin da hudu ko talatin da kungiyoyin suke nema ba ya kake ji za a warware wannan matsalar albashi mafi kankanta ne dinka wannan magana na yi ta a majalisa ta da kai da buhari da yan arewa ne musulmi ne fulani ne don haka abin yar cikin gida ce ta yaya mutanen musamman mutanen arewa za su yi bambanta tsakanin ka da shi a bambanci da yawa kuwa masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya a ci gaba da kawo muku hirar da sashen hausa da shugaba mai ci muhammadu buhari na jam'iyyar apc da kuma ɗan takarar babban jam'iyyar hamayya pdp tsohon mataimakin shugaban najeriya alhaji atiku abubakar a yau shugaba buhari ya yi bayani kan batun mafi kankancin albashi yayin da alhaji atiku abubakar ya batun tattalin arziki da kuma abin da ya bambanta shi da shugaba buhari ga madugun wannan hira aliyu a hirarsu da dan takarar jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar da kai da buhari da yan arewa ne musulmi ne fulani ne don haka abin ya cikin gida ce ta yaya mutanen musamman mutanen arewa za su yi bambanta ka da shi a bambanci da yawa kuwa to yana sai na nan ci faɗa maka ni dan siyasa ne shi ba dan siyasa da yake sai wani kuma akwai da yawa abin da hurda da jama'a da rashin hurda da jama'a wannan ma bambanci ne tsakanin sannan kuma dukkan ku kun sa kayan sarki na soja na ne ko wannan ku ya rike bindiga kuna da kamannu da yawa abinda mutane suke so su cikin har yanzu kuma hada fada tsakanin manyan kungiyoyin arewacin najeriya da na da suke kaduna kasan da aka kamar eh, elders menene northern elders hmm. da ɗayan da su ango abdullahi wannan suna goyon bayan wannan suna goyon bayan shi to tun nan an fara samun baraka a arewa din ya za ku mutane ai ba wani wani wani abin mamaki ne a harkan siyasa ko kuma a harkan sarauta duka ta gada ai gida daya za ka samu wajen sarauta masu rabu biyu don haka a siyasance don an rabu bi wani wani sabon abu ne to yanzu mu shiga cikin batun takarar nan takar me yasa ake so ka zama shugaban najeriya ne domin na so ni a zuciya na ba abin da najeriya ba ta yi mini ba don haka kuma ina da karfi da zan yi wa najeriya ko in taimakawa jama'an najeriya zan yi yakacin na taimaka amma ba ka taimaka musu sai ka zama shugaban kasa eh to ka iya sani fa in kana so ka taimakawa yawancin jama'a in baka samu shugabanci kasa ba don ka ɗauki waɗansu matakai wanda za ka yalwata rayuwan jama'a ko me dukiyanka ba za ka iya yi ba bayan abubuwa uku zuwa hudu da kake jin ba daidai suke tafiya ba a najeriya wanda kake son ka canza akwai abin da ke tafiya daidai ne a najeriya sai ka bani ka faɗa mini a to ai kai kake zaman jagorancin najeriya sai sai sai a gaban mutane najeriya za su san idan allah ya sa kasa abin da yawa ka dubi tattalin arzikin kasan mu yadda ya lalace yanzu to ta yaya lalace ba ne alƙaluma yanzu gane lalace masa kamar ya ga rashin aikin yi amma na ido kasashe suna fama da shi ko amma na waɗansu ya fi waɗansu muni bai kamata a ce namu ya fi kowanne ne muni ba kwana biyu da suka wuce na fa'ance 'yan najeriya waɗanda ba su da aikin yi miliyan ashirin da ɗaya ba mu taɓa samun irin wannan ba tun a rayuwar najeriya ne tun na tashi a ce yau miliyan mutum ashirin da ɗaya ba su da aikin yi kuma matasa ne maza da mata ba su da aikin yi ban taɓa ji ba sai wannan karon a wani dalili kana jin sakacin gwamnati ne ko me sakacin gwamnati mana sakacin gwamnati mana to na ɗaya na biyu kenan sai me kuma to ga yadda muke fama da rashin tsaro ba ko duk inda ka je kasan nan ka samu wannan rashin tsaron amma kafin a zo yanzu ma an fama da to ai lokacin wancan bangare wuri guda ɗaya ne hmm. a arewa maso gabas yan boko haram to yanzu mun zo mun same shi ko ina mm. har zamfara ma an ce gashi nan ba zaman lafiya ba wani bangaren kasan nan inda zaka je ka samu zaman lafiya a kudu ana sace sace arewa ana sace sace mutane ana fashi me yana kai game da abin da ke faru a zamfara su ba makiyaya bane ba manoma bane wannan yan fashi ne yan banga ne yan fashi ne kuma da barayi abin da ke faruwa a zamfara mun kusa zuwa ƙarshe mu taɓa batun cuɗanyar najeriya da ƙasashen duniya ta yaya za ka gyara wannan cuɗanyar ɗin ka gamsu da yadda cuɗanyar mu take tafiya da sauran na babu me ba ne ba akwai abubuwa da yawa wanda ba daidai ba kamar ne eh, dangantakar mu da ƙasashen waje gaskiya ba kamar yadda ya kamata ya zamanto ba kuma yana daga gare mu musamman ma a ƙasashen kasashen afirka ta yamma da kuma sauran kasashen afirka baki da yadda da aka samu da tsayawa akan harkokin da suka shafi afirka musamman da harkokin ko 'yanci e, ko kuma ci gaban ƙasa da sauransu ko muna so ko ba mu so mun fi yawancin ƙasashen afirka wadata da kuma arziki to kamar yadda muke taimakawa sauran kasashen afirka da ba mu yin shi a yanzu kuma kamar yadda muke ba su shugabanci a da ba mu yin shi a yanzu don haka duk waɗannan abubuwa ya shafi yanayinmu ko kuma dangantakanmu da kasashen afirka a nashi bayanin shugaban muhammadu buhari ya taɓa batun ƙalubala da ake fuskanta a yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma inda aka kwana akan mafi ƙanƙantar albashi. Ranka dai ka yarda cewa watakila kasawar doka ta aiki yana taimakawa wajen bari da na ta canci da rasha ta ci gaba? To, ina so ka tambayi waɗanda suke rike da wuri da mutane yanzu. Kamfanoni nawa sai sun biya kuɗi yanzu su samu kwangila. Ni dai zan yi magana a kan tarayya kuma a jihohin ma idan gwamnatoci sun ba da kwangila yaya a wajen biya yanzu kaga duk kamfanin da aka ba kwangila ana biyan shi shi yasa kake gani ake ta ayyuka iri-iri a tarayya da kam eh, a tarayya hmm. to abin da jihohi ke yi abin da nike so 'yan takarda elite a kan idan idansa aka yi ma najeriya bannar da aka yi mata shekaru goma sha shida da hudu me suka yi ba su ma fita haƙƙin da allah ɗora masu ba na cewa sun yi ilimi a ɗauka ma ba ma gwamnati ta biya masu ba suka yi ilimin mm. iyayensu suka biya masu ai haƙƙin da aka sa su shine su tabbata an yi amfani da kuɗin baitul mali akan amana akan doka me suka yi da suka gaba a yi yanzu wannan kuɗin da na bada wanda muke kira bail out wato eh. bashin fitar da su daga cikin fitar da su daga cikin kasa biyan albashi da mm-hmm. sauransu to ai wannan abu da aka yi ai ba a muka yi ba ba a cikin duhu muka yi ba da muka yi sai da muka faɗi aka faɗi a gidan rediyo aka faɗi a gidan ah, aka ba 'yan jarida me yasa waɗanda ma'aikatan da ba a biyan su albashi a cikin lokaci me yasa ba za su je ta hanyar kungiyar eh, ma'aikata ba su faɗi a jarida su yi ƙara eh, suna fitowa kan titina suna ta zanga-zanga suna yajin aiki suna yin duwa ina abubuwa yanka hmm. <laughs> um, da magana albashi mafi kankanta minimum wage um, ana ta ja ja tsakanin gwamnatin tarayya kungiyoyin kwadago da jihohi jihohi da yawa sun ce ba za su iya biyan dubu ashirin da biyu ko ashirin da hudu ko talatin da kungiyoyin um, suke nema ba ya kake ji za a warware wannan matsalar uh, albashi mafi kankanta ne dinka wannan magana na yi ta a majalisa ta ta ministoci dole na koma ne magana da hausa saboda na tashi a wurin hausa sai na ba su labarin shushin mahaukaciya wa mahaukaciya ta tafi da wata yi ta yi ice na ko na hura wuta ne ko na mai mm. ta yi ta ɗaure sai ta kasa ɗauka maimakon ta rage sai ta ƙara to yanzu ka gaya mun magana cewa wasu jihohi har yanzu ma'aikata suna bin su bashi na wata shida ko fiye da haka na albashinsu duk da gwamnatin tarayya ta da kuɗi ta ba su don a biya albashi mm-hmm. to kuma su masu aikin leba eh, kwadago yan aikin kwadago su ba 'yan najeriya ba ne ba ba su san abin da ke afkuwa ba a jihohi cewa akwai jihohin da yanzu ba su iya biyan albashin na yanzu amma sa ran ake ran kai kuɗin da kake ba su ana bayar da shi ne bisa tunanin yawan bukatun da kowace da ke eh, da ma'aikatanta da sauransu amma ai abin da eh, aka ce kowa ya yi ya faɗi abi ministry ba ministry ma'aikata da ma'aikata a gano ne ma'aikatan wani mataki ake biyan su kowa ya san ko ma'aikata guda ne sai ga an sami yan bogi da yawa to me suke yi su gwamnonin mu a gwamnatin tarayya inda nan ne wa duka ƙasa dai mm. haƙina ne ga ana yi amma ana iyaka ƙoƙari a kan wannan ah, irin zamantakewa da ake yi mm-hmm. saboda haka ana idan mutane gwamnati ba su biyan su albashi suka kyale To wa kuma ya za su ɗora mu shugaban amma kada gwamnatin tarayya ita nawa za ta iya biya mafi karanci na albashi yanzu ba na ga maka bashin da muke ɗauko daga kasashe da mu yi titina mm. ni abin da na da shi idan akwai titina masu kyau hmm, akwai tsaro na farko dai akwai tsaro mm. akwai titina masu kyau akwai layin dogo akwai wutar lantarki najeriya za su yi sha'anin yan najeriya za su waɗanda suke da niyyar cin halalin su gumin su za su gaba da yin aiki su rabu da gwamnati ma abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku tare mu ranar talata a shirin tsaka mai wuya domin jin karashin waɗannan hirarraki kuna kuma iya garzayawa shafinmu na sada zumunta facebook domin bayyana ra'ayoyinku akan tambayar da muka yi dangane da wannan hira. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Aliyu Mustapha Sokoto da ya jagoranci hirar. Alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana. Da alheri. Madalla. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. yanzu haka wannan tu'anatin yan awarin ambazonian na kudancin kasar kamar da ke fafutukar ballewa da kasar tuni ya sanya ɗaruwan jama'a yin gudun hijira zuwa wasu jihohin najeriya ciki har da nan jihar tarabar ke makwabtaka da kamarun a wani mawuyacin hali ne waɗannan yan gudun hijira suka samu sulalewa zuwa najeriya ciki ko har da mata da ƙananan yara School. sunana Ambajona matu matu, kafin tashin hankali muna zuwa makaranta to amma yanzu babu hali domin sun kashe mana iyaye babu makaranta muna kuma son koma makaranta mu ma mu yi karatu. Gudun hijira imin zanga ina wabi wa zanga ne barai mu mai bari ni min bandira be dan bo min wala ko min mare. Kamar dai yara da magidanta su ma mata yanzu haka suna cikin mawuyacin hali yayin da wasu ma suka haihu akan hanya sakamakon wahala da suka fuskanta. Malama Duduwar Duk da ke rike da yaro a sansanin wucin gadi da ke na yankin mambila ta ce an kashe mata yan uwa da dama kuma sun ga tasku na haka ma suke neman taimako inda abdul duwar do bone buri min sembe be da ni min family ji amin sakira be amin suna na dudu do wahala ta yi mana yawa sun kashe mana iyali yanzu gashi muna cikin mawuyacin hali babu wajen kwana mai kyau babu ma abin da zamu ci wasu cikin mu sun haihu akan hanya muna neman taimako ga yaran babu lafiya kai wannan wahala ko ta yi mana yawa nyawuji ɓuri min sembe ji amin pat ɗum damuwaji ɓuri kamar dudu ita ma wannan ta ce ba za ta mance da abun da ya faru da su ba ndio amfani matu ambazona oriwi amimin warti andar Nigeria ro na Fadi Matu yan aware ambazonia ne masu tarwa tsamu zuwa Najeriya sun kashe mana mutane sun sace mana dukiya da kashe mana dabbobi mun zo nan muna shan wahala babu abin da zamu ci babu sutura babu wajen kwana dan Allah muna kun kasar Najeriya da Kamaru da su taimaka mana min tori les e dunyaru nigeria be Kamaru se ni be vallita me to ko me magidantan da tashi tashi hankulan ya rabo da matsugunan su ke cewa Pastor Lisbon Lazarus da ke cikin waɗanda aka raba da muhallansu cewa ya yi. Indian Pastor Lisbon Lazarus ne vorte daga hama nwa Cameroon pero fida fida yin bai wula sareji. Sunana Pastor Lisbon Lazarus na fito ne daga yankin yuwar na Kamaru. Yan sanda ne da wasu da ke sanye da kayan sarki sau kai mana farmaki suna kone-kone sun kona mana gidaje da ma kashe-kashe. gani haka muka tarwatse muka gudu yanzu haka ban ga yayana da ma iyali ba kusan watanni biyu ban san ko suna rayu ba da ma na gudu ne zuwa jeji ta haka ne ko na tsira zuwa nan kamar pastor lazarus su ma waɗannan 'yan gudun hijiran cewa suka yi. Eh, sunana Zubairu. Gwamnati Kamaru ya yi adalci ta zo ta taimaka mana. Mu dan gudun hijira domin Amazonia sun kace mu an wasa da dukiya duka an kona mana ɗakuna duka eh, ba tsaro a wuri mun gudu mun dawo Najeriya yanzu. Eh, yanzu mata da yara muna cikin matsala ga suna in ka gansu. Sunana Abdulkarimu Bello Kamarun local government nwa chef division sai soja ya gudu ya bar wuri ko yaushe muna tammani wai akwai gwamnati da zai zo kashe mun sanu ya fi ɗari biyu an kona gidaje ba riga ba wando kowa ya gudu ya bar gida ne kawai da kaya shiki su suka rufe hanya duka mun bi ta hanya hanya hanya ne zuwa nan gemu yanzu haka dai kungiyar sa kai na hausa fulani da ke karamar hukumar sadauna da kuma takwarar ta stop genocide action group na ko cikin waɗanda ma ke taimaka waɗannan 'yan gudun hijira. Sunana Hassan Malam Musa Lame, mataimakin shugaba na ƙungiyar Hausa Fulani ta ƙaramar hukumar Sardauna. Ina kira ga gwamnatin Kamaru da gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin Taraba da gwamnatin ƙaramar hukumar ta Sardauna ga waɗannan manya-manyan kungiyoyi irin su Sema da Nema da Red Cross ya kamata su kawo ziyara su ga waɗannan mutane kuma su taimaka musu da gaggawa don suna cikin damuwa taimaka musu da kayan abinci da shimfiɗa ita lokal government ta tura likitoci su je su duba lafiyansu don akwai waɗanda suka aifu akan hanya akwai waɗanda suka aifu a nan akwai waɗanda suka shigo nan da harbin bindiga waɗanda suka shigo wannan karamar hukumar sardauna a nan najeriya sun kai ɗari shida a yanzu haka amma mafi yawan su mata ne an karkase majajen duka ire-iren su dai suna nan sunana jibrila umar cede ƙungiyar mu ta sigak tare da haɗin gwiwa da ƙungiyar hausa fulani ta karamar hukumar sardauna nan mun kawo musu tallafin abinci da sutura da magunguna na, yara lamarin na ya fi karfi mu kadai muna neman taimako da gwamnati da sauran kungiyoyi to wai kowane hali ake ciki game da waɗannan yan gudun hijiran mr novelga dan abu da ke zama babban sakataren hukumar kai daukin gaggawa ta jihar taraba ya ko bayyana yadda ma suka tarbi waɗannan jama'a lokacin da sun samu zuwa gwamna ji labari sai ya ba mu maza maza mu kai masu kayan agaji kuma muka kai mun ba su sannan kuma recently mun ji samu labarin kuma cewa suna suna karowa sai ya sake ba da mu mu yi rotu mu kawo mashi don ya ba mu kudi mu sake saya kaya mu kai masu yanzu mun gama rotu mun kai yana wurin district government zai kai mishi idan allah ya da samu approval za mu saya kaya mu kai masu kuma bayan haka mu da kai mu a nan muka yi tunan cewa wannan abu gwamnatin state kada nuyin zai zo gagare shi saboda haka mun neman partners namu da stakeholder su masu talafa su kawo taimakon su a kai masu a kura taimaka don abin da ya samu su ma min yiwa zai sami ne same su su ma don haka ba ba muna ba ba taimaka ma jima mu duka mu yan adam gwamnatin jihar Taraba ta ce za ta ci gaba da tallafa waɗannan yan gudun hijira da suka fito da ƙasar Kamaru kamar yadda sakataren yaran labaran gwamnan jihar Hassan Mijin yawa ya karin haske a yawan su sun kai mutane dubu takwas wa'anda suka shigo kuma suna nan suna ƙara karuwa kuma da ikon allah da gwamnati na nan ana kokari yadda za a yi a tabbatar da duk abubuwan da suke bukata an samu an taimaka gwamnatin jihar taraba na sane da zuwan su so a yanzu haka da nake maka magana mai girma gwamna ya sa an sake rubuta sabbin abubuwan da ya kamata a kai musu yanzu haka ana kokarin saya aka samu a kai musu su ma a nasu bangaren hukumomin tsaro sun ce sun dau matakai ne domin ganin cewa ba ma shigo da bata gari ba musamman a wannan lokaci da ake fama da matsalar 'yan boko haram david misal shine kakakin na 'yan sandan jihar taraban ya ko na matakan da ake dauka dangane da shigowar 'yan gudun hijiran takin tsaro muke daukawa a iyakanmu na jihar taraba da kyamaru muna da unit na musamman wanda suke kula da boda wanda muke kiransu boda patrol duk inda ka ga akwai yan gudun hijira inda an tabbatar da su yan gudun hijira ne an tashince su kuma an riga an ba mutane ne wanda suke zaune wajen domin da niyan aikata wani abubuwa ba dole za a kawo mana shi a rubuce cewa fa an samu mutane a wuri kaza ga shi kuma yan gudun hijira ne to dole ne mu kuma domin da shiga aiki ne na tabbatar da tsaro mu tabbatar da cewa mun sare su daga kowane kawai yanzu alkalman hukumomin agaji na ko cewa akwai 'yan gudun hijira da rikicin 'yan awari na kudancin kamarun ya shafa kusan dubu talatin wanda yanzu haka ma ke watsi a jiyoyin taraba da benue da ma sauran jiyoyin da ke makwabtaka da kasar kamaru a nigeria ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a nigeria wani yana da ɗaki nasa ya yi gado ya ƙare ya yi ya sanya kuma ya yi katifa rasa ga rediyo ga canja ga ku kafet fa a ɗaki har da kujeri nasa sannan wani ba shi da ke so a Allah na ƙaunaku. ku. shi dai mai fa kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa ga ku da ba ka da ahu wani aibu ka yi wa Allah ya ji zahi ya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malam in ka gane abun da ta bara ibaka To mara gara ka gode, mutukan kuma ka yi butunci ranan karanku da Allah, to ranan ka sha duka, wala kiri yana tikaka, su maraya suna can gehe ne koko hakuri ban bashi. Bayan ku hakuri ban bashi, sai dai ta zuga ai dokan su maraya suna can gehe. haba Allah ga bayanka albarkar manzan Allah haba Allah sarki iko wani ga marasan ni tasa ga haishal kuma tasa ga galbonan tasa 68 duka na shi sannan wani ba shi da taya to duka Allah na ƙaunar ku Allah na ƙaunar dubban jama'a sun gane. To Madalla, kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Musique info pour chacun. VO